والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال خير الدنيا والآخرة في خمس خصال غنى النفس وكف العذى وكسب الحلال ولباس التقوى والثقة بالله على كل حال أيها الإخوة الكرام هذه الكلمات القليلة جمعت أبوابا عظيمة من الخير واشتملت على أصول السعادة في الدارين وستتناول خطبتنا اليوم شرحا موجزا لهذه الكلمات مدعما بنصوص القرآن والسنة عباد الله أول هذه الخصال غنى النفس وهو القناعة والرضا بما قسم الله فلا يتعلق القلب بالدنيا تعلق حرص وطمع بل يكون غنيا بالله فالغنى الحقيقي ليس بكثرة المال وإنما بما وقر في القلب من رضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام وارض بما قسم الله لك تكن من أذن الناس رواه الترمذي وثانيها كف الأذى وهو أن يكف المسلم شره عن الناس بلسانه ويده فلا يظلم ولا يصب ولا يؤذي بل يكون مصدر خير وسلام قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه وثالثها كسب الحلال فالمؤمن يحرص على طيب مطعمه ومشربه وماله لأن الحلال بركة والحرام ممهوق البركة وهو سبب لرد الدعاء وسخط الله تبارك وتعالى فليتق الله العبد في رزقه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما هل ودعوا ما هرم أخرجه ابن ماجه رابعها عباد الله رابعها عباد الله لباس التقوى وهو أعظم لباس يتزين به العبد كما قال الله تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير وهو ستر القلب بطاعة الله واجتناب معاصيه فيكون ظاهر الإنسان وباطنه على مرضاة الله وخامسها أيها الإخوة الثقة بالله على كل حال وهي التوكل الصادق والاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب فلا ييأس العبد عند الشدائد ولا يكتر عند النعم قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال عز من قائل وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير رواه الترمذي فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى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 واستقامت حياته وفاز برضا ربه فاحرصوا على تحقيقها في أنفسكم وربوا عليها أبناءكم وذكروا بها أهليكم اللهم ارزقنا جنى النفس والقناعة بما قسمت لنا فهكا خطب اليوم يوم تاكنت شيني الخير الدنيا دلاهرة na cikin ɗabi'u guda biyar ba kamar kullum ta fara da godiya ga Allah baraka wa ta'ala mai komai mai kowa muna gode masa muna neman taimakonsa ko muna neman gafaransa muna neman tsari da Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar ba mai iya batar da shi wanda Allah ya batar ba mai iya shirya da shi na shaida ba wanda ake bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma yana shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata ga wannan annabi mai yawan nasiha mai yawan jihadi don ɗaukaka addinin Allah da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka bi hanyarsa bisa kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya koyan uwa musulmi al'imamun bai haƙi ya ambata a cikin littafinsa mai suna manakibu shafi dole littafi ya rubuta shi ne don bayyanar da darajoji da ilimi da natsuwa da hikimomi da ƙoƙari da wasu daga cikin fatawoyi na al-Imam Shafi'i wanda shi ɗaya ne daga cikin manyan malamai da aka yi na addinin musulunci wanda kuma a yau ahlus sunna wal jama'a a babin fiqh suna ɗaukan al-Imam Shafi'i a matsayin jagora na mazhabar ko fahimtar fiqh a ƙarƙashin mazhabar da ake kira Shafi'iyya hakan al-Imam Nawawi a cikin littafin tahzibul asma'i wal lugha wal lughat shi ma ya ambaci wannan magana wacce al-imam az ya kawo bayan nan al-imam az-zahabi a littafin sirru alamin nubala shi ma ya kawo kwatankwacin wannan magana daga al-imam shafi'i din shi da kansa muhammad dan idrisu Allah ya ji kansa ya masa gafara cewa shi al-imam shafi'i ya ce khairu dunya wal akhirah fi hamsu hisalin alkhairin duniya da lahira gaba ɗaya ya tattaro ya tattaru ne cikin ɗabi'u guda biyar mana wanda Allah ya azurta shi da waɗannan ɗabi'u guda biyar to Allah ya tattara masa alkhairin duniya da lahira Allah ka azurta mu da waɗannan ɗabi'u guda biyar na ɗaya al-imam shafi'i yace gina nafs wadatar zuciya wanda Allah ya azurta ya wadatar zuci to ya samu alkhairi na duniya da lahira wa kafful adha da kamewa daga cutar da mutane ba za ka yi amfani da hannunka wajen cutar da mutane ba ba za ka yi amfani da harshenka wajen cutar da mutane ba wa kafful halali da kuma neman halal ya zama duk abin da zaka ci ko ka sha ko ka sanya a na tufafi halal ne ba haram ba wa libasu taqwa da kuma tufatantuwa tufatantuwa da takawa ya zama duk abin da za ka yi a bayyane ko a fili ana ganinka ko ba a ganinka ya zama ka sa tsoron Allah a ciki sai abu na biyar wasiqatu billah ala kulli hali da dogaro ga Allah a kowane hali duk abin da ya same ka duk abin da ya faru duk yadda ya kasance ka san ba wanda ya isa yi maka sai da izinin Allah sai yadda Allah ta'ala ya hukunta maka waɗannan abubuwa guda biyar yan uwa in muka ɗauka muka kalle su za mu su kalmomi ne ta kai tarku ƙwarai da gaske to amma waɗannan kalmomi guda biyar sun tattaro baɗi baɗi ko ƙofofi masu girma na alkhairi kuma sun haɗu sun tattaro dukkan wani abu wanda zai jawo mutum samun nasara a wannan duniya da kuma lahira duk abin da zai ba bawa jin daɗi da natsuwa da ɗaukaka da walwala to wannan kalmomi ko waɗannan kalmomi guda biyar na al'imamu shafi'i sun tattaro wani wanda ya sa hukumar yau na ga dacewar mu yi sharhi takaitacce ɗan bayani gajere game da waɗannan bayani ko kuma waɗannan kalmomi masu tsada da suka cancanci a rubuta su da tawadar zinare da kuma alƙalami na azurfa a wajen yin bayanin za mu karfafi kowace kalma ko hikima da al'imamu shafi'i iya ambata a cikin wannan bayani da al'imamu bai da al'imamu nawawi da al'imamu zahabi suka kawo a cikin littattafansu za mu karfafi waɗannan kalmomi da nassosi daga littafin Allah subhanahu wata'ala da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisai ingantattu abu na farko ya koyan wa da al'imamu shafi'i ya faɗi Shi ne ginan nas wadatar zuci wadatar zuci ta kunshi kana'a wato yadda da abin da Allah ya raba ya babawa dole Allah ta'ala a hikimarsa ya yi wasu sun fi wasu wajen ɗaukaka wajen daraja wajen samu wajen rashi wajen lafiya ko rashin lafiya karsashi ko rashin karsashi Allah bai halicci bayansu a yanayi bayansu a yanayi ɗaya ba Allah ta'ala ya ɗaukaka darajar wasu akan wasu hatta tsakanin annabawa da manzanni Allah ka wa ta'ala ya fifita wasu akan wasu tilkar rusulu faddalna ba'dahu ala ba'd Allah ce waɗannan su ne manzanni da Allah ya fifita sashin su akan sashin su shi yasa a cikin annabawa da manzanni da Allah ya tayar wa bayansa wanda ba wanda ya san adadin su sai Allah amma akwai guda biyar waɗanda ake malakafi da ulul azmi min rusul su ne manzanni masu daraja da ɗaukaka waɗanda in ka duba tarihinsu da gwagwarmayarsu ka san sun kai matsayin da aka ba su da izinin Allah da sahale wasa na farkonsu annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu ya shekara 950 yana wa'azi a ƙarshe 'yan tsirarun mutane ne suka yi dare shi hatta ɗan da ya haifa sai da ya to ɗaya daga cikin waɗanda suka kangare ba su yi imani da shi ba hatta matarsa ba ta yi imani da shi ba Ka da duk ƙarshen kusanci ke ya yi gwagwarmaya kwarai da gaske ya sha izgin ya ga abubuwa daban-daban har Allah ya yi abin da ya yi na hukunci ga mutanensa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam uban annabawa da manzanni shi ne na biyu a wannan jerin shi kuma annabi ibrahim din nan mun san gwagwarmayarsa daga cikin abu mafi muni da ya same shi akwai maganar kankarewar mahaifinsa hatta mahaifinsa bai yarda da shi ba bai imani da Allah ba bai gasgata sakon shi ba ya ga abubuwa iri-iri ya shiga tsanani kala-kala an waye gari har hijira ya yi da iyalinsa saboda halin da ya samu kansa har ɗaukansa su kutum da guda aka yi aka kunkuna shi aka kunkuna shi aka jefa cikin wuta wuta ta wannan duniya kaga ko ai ne wahala ne ai kaga ko ai wahala ta kai wahala in ka dauki na uku shine annabi Musa wanda a Qur'ani ba wanda Allah ya ambaci sunansa kamar shi a cikin annabawa da manzanni annabi Musa ya sha gwagwarmaya na farko ne kun ga an waye gari lokacin da ya taso ya tsinci kansa a cikin kabila ce da aka danne mata haƙoƙi ake mata kisan kare dangi ake kashe duk wani namiji da aka haifa a cikin kabilar mata kuma ana barin su tunda ko ba komai sa zama bayi ko a aure su ko makamancin wannan amma Allah shi yi gonsa kamar yadda bahaushe yake cewa mai rabon mai garaban ganin baɗi sai ya gani Allah ya sa aka haifa annabi Musa kuma ya zama ya taso a gidan Fir'auna wanda shi Fir'aunan nan shine wanda ya bada umarni a karkashe duk wani ɗa namiji da aka haifa a cikin kabilar annabi Musa amma ya zamanto shi Fir'auna da matarsa Asiya su ne suka rena annabi Musa a haka ya taso bayan ya girma ya zamanto abubuwan da suka faru suka faru har ya hijira dole ya bar ya nufi madiyana yana can ne bayan ya yi aure a kan hanyar dawowa Allah ta'ala ya kira shi ya ba shi annabta da ya zo ya ga abubuwa iri-iri daga cikin manya-manyan fitina da annabi Musa ya samu kansa shine daga cikin jama'ar sa'in cikin gida sun tauhalar da shi doriya kan fitinar fir'auna da jama'asa na hudu a wannan jerin shine annabi isa shi kofin da dai gani Allah ma ɗauke shi saboda an riga an shirya kashe shi a gicciye shi saboda tsabagen ƙiyayya da adawa da sakon da ya zo shi to annabi Muhammad kuma sallallahu alaihi wa sallama tun in ta tara su gaba ɗaya, abin da ya same shi ya fi nasu to waɗannan su ne ulul azumi minar rusul guda biyar Kuma ga kenan hatta a cikin annabawa da manzanni akwai waɗanda ke sama to haka abin yake a cikin dukkan jama'a kamar yadda Allah ta'ala ya ambata Qur'ani wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din daraja ko muka daga wasun ku sashin ku akan sashin ku wajen daraja akwai kuma hikima a ciki dan Allah ta'ala ce ya takhiza ba'dukum ba'dan sukhriya domin wasu su riki wasu a matsayin ma'aikata laborori su yi aiki a jaru aikin da shi wanda ya sa a yi masa in an ce ba zai iya ba saboda haka idan an masa yana jin daɗi ya samu biyan bukata ya biya kuɗi shi leburan shi ma ya ji daɗi ya samu biyan bukata to haka Allah ya tsara rayuwa ba ɗaya ba ne to da ɗan adam ya ɗauka dole abinda wane ya samu sai na samu ko kuma danne na kuwa na karfi ko tun da muka taso a makaranta ni nake koya masa karatu ko kuma a kasuwa ni na bashi jari ko ni na koya mai sana'a ko a gona ni na zo ina koya masa yadda ake noma da sauransu to mutum ya dora wa kansa jidali ya daukar wa kansa dala babu gamu wa kinan nafs yadda da abinda Allah ya rubuta maka ya baka raba ya baka shine zaman lafiyan bawa kada waye gari zuciya ta rataya ta fara da al'amarin duniya ya zaman to kullum mutum kwaɗayi ne kwaɗayi san ya samu san a bashi san na banza san na baci ran da aka waye gari ba waye zama haka ya jefa ma kansa tashin hankali kamata ya mutu ya zama mai godiya ga Allah mai kuma wadata da abin da Allah ya raba ya bashi duk yadda kake tunanin kana cikin talauci wani ya fika duk yadda kake tunanin talaucin ka ko wahalar ka wani ya fika kuna ina masu hikima suke ba da labari cewa akwai wani mutum da talauci ya yi mar yawa ya kai shi matuƙa har yana ma kansa kirarin da cewa shi ne rani a wajen talauci da yadda ji da wahalar talauci sai da ya samu sarkin gari ya ce yana roƙon don Allah a kashe shi don ya huta da bakan ba a kashe ga ka ce e shi za a kashe shi abin da shi kenan a tafi da shi a kashe da aka ce ana shirin za a kashe shi a tsara shi a billa kansa sai ga wani ya tsawo a guje ya ce ba Allah ku tsaya kafin a kashe shi don Allah an kashe shi ni bargon nasa walikin tufafin da yake sayar da shi su ma'ana talaucin wannan da ya zo nema a shi abin da wannan ya raina shi ya fi na wannan ɗin kai kana gama ka kwana kayan da baka ci ba to wani ma yana ma da ainihin abincin ba ma zai iya ci wajen bai da lafiya kai da shi ba wani wani da hanci za a tura masa abincin kai da shi waye wani kana kakannin ka ya yage ya to wani ma kafar ma bai da ita kai da shi wa haifi wani kaga duk waɗannan abin lura ne wa ya zama mai godiya ga Allah baraka wa ta'ala domin ita wadata ta gaskiya ta hakika ba a cikin yawan abin da aka mallaka ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce laysa al an kasarat al-arab wadata ba tana cikin yawan abin da aka mallaka ba ne kana da kuɗi kaza a banki kana da kuɗi kaza a gida kana da kadarori kaza kai kake da filayen can da gonakin can da shagunan nan da kaza da kaza da motoci duk ba su ne ainihin wadata ba eh alamomi ne na wadata a zahiri na duniya amma hakikanin wadata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan bane walakin al-khina gina nas manzo Allah ce hakikanin wadata shine wadata zuci akwai da dama wanda inda ana sai da mutane dukkanmu da muka cika masallacin nan yanzu gashi masallaci ya cika mutane ya san fara sau a waje wannan masallacin kowa da za a yi mai kuɗi akwai wanda zai iya biya ko babu amma inda naira dubu goman ka za ta bi ta hannunsa burinsa ya rage naira dubu ɗaya a cike baka dubu tara ko ba haka bane saboda wadatar sun ci babu tare da shi duk abin da ya mallaka burinsa ya ƙara ya fi ka, ya ninka ka kai kar ka samu ba da gina ashe wadata ba ta cikin yawan abin da aka tara wadatar zuci ita ce hakikanin wadata kamar yadda manzo sallallahu alaihi sallam ya wani abin da Imam Bukhari Muslim suka rubuta shi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin nasiha da ya yi ma wani sahabinsa yana gaya masa irin abin da ya kamata ya ya zauna lafiya a nan duniya ya kuma haɗu da Allah lami lafiya a lahira daga cikin abin da ya gaya masa sai ya ce masa warda bima qasama Allah laka ka yarda da abin da Allah ya raba maka abin da Allah ya yanka maka na arziki na samu ka yarda da wannan karkaraina kar ka zama kullum kana kai karan Allah kullum tunaninka kai baka da shi kai baka da shi kai kaza kar ya zama haka ne rayuwarka in ka zama haka to za ka mutunce wa Allah a kan nemominsa nemomin Allah ko ba sa da ruwa jama'a musulmi akwai wani wanda aka ba da labarin sa ban san ko ya inganta ba ko bai inganta ba domin karantawa na yi gani na yi a kafar sada zumunta cewa wani dattijo ne balarabe ya yi rashin lafiya aka ɗauke shi aka kai shi asibiti sai da aka sa mashi iskar gas na awa ashirin da hudu yana cikin iskar gas ko yana shakar iskar da iska wacce take ta gas wacce ake sawa a asibiti sannan ya farfado da ya gama da zai tafi sai aka gaya masa ga kuɗin da mai biya ina jin ko riyal ɗari biyu ne ko dubu biyu da na abin da na gani sai aka gaya fashe da kuka sai likitan ya ce masa a'a bakar ka damu in wannan ne zan biya maka sai ce ba ina kuka saboda wannan kudin ba ne wannan kuɗin shi ko komai sauƙi gare ni biya abin da ya sa ni kuka shine yau shekara ta saba'in da wani abu ina shakar iskar Allah kyauta amma ga shi kwana ɗaya ran awa ashirin da hudu na an ce za a bai zan biya wannan adabin yanzu idan da za a ƙididdige yawan iskar da na shaka ubangiji kowace rana har kwana talatin ko ashirin da tara a wata har wata goma sha biyu har shekara saba'in da wani abu nawa zan biya to wannan ba ne ba ce sai wanda yake da kuɗi yake da arziki ake ce mai alhaji ake ce mai honorable ake ce mai excellency shine kadai mai kudi kai baka da wadata baka da wani abu da Allah ya baka ina da ina mutanen da suke da wadata da sai sun sha magani za su yi bacci ko ba ku ko ba ku da labari ko ba ku san su ba sai sun sha magani saboda ba za su iya bacci ba saboda damuwa kai kuma zaka kwanta a wajen abuka lokacin zafin da zaka fito ka zauna ko ka sa tabarma wani ma a kofar gidansa zai kwana har gare waye ta mun shari abusa kai wannan ba ni ni'ima bace wa in ta ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku tsaya kididdige ni'imomin Allah ba za ku yi kirgawa ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bima qasama Allah laka fa kun min agnan nasi ka yadda da abin da Allah ya raba ya baka na arziki sai ka zama mafi wadatan mutane abu na biyu kafin azab kamewa daga cutar da mutane abin da ake nufin shine musulmi ya kame ya kame sharrinsa daga mutane kada ya amfani da harshensa wajen zagi wajen cutarwa wajen maganganu na izgilanci ga waninsa wajen faɗin maganganu na cutarwa na aibatawa ga waninsa ya yi giba ya yi gulma ya haɗa faɗa duk wannan bai bukata musulmi baya cutar da waninsa da harshensa baya cutar da waninsa da hannunsa ya mari wani ya biki wani ya ma wani dab'uwa ya zagar ya waɗansu abubuwa na cutarwa ko ya ɗauki abin da ba nashi ba ko ya taɓa abin da shari'a ba ta halasta masa ba ko ya ɗauki gababuwansa ya taka zuwa inda bai dace ya je ba waɗannan abubuwa gaba ɗaya cutarwa ce ga mutane kuma cutarwa ce ga kai da haka musulmi ba ya zalunci musulmi ba ya zagi musulmi ba ya cutar da waninsa bal shi musulmi ya kamata ya zama sanadi ne dalili na samuwar alkhairi da cigaban al'umma da ka kawo al'umma ka na cigaba me ka kawo iyalinka me ka kawo yan uwanka da danginka me ka kawo makwabtanka me ka kawo mutanen unguwanku da mutanen garinku na ci gaba da ɗaukaka da shahara da samun sauki a rayuwa wannan shine babban ma'auni amma ka cutar da wani a cikin maganganunka ko aikinka ko da harshenka ko da hannunka wannan mummunan abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce المسلم من سلم المسلمون من Musulmi na kwarai, musulmi na gaskiya shine wanda sauran musulmi suka kubuta daga cutarwar ko sharrin harshensa da sharrin hannunsa in aka waye gari al'ummar musulmi ba su kubuta daga sharrin harshenka ba da sharrin hannuwanka ba to ko shakka babu kai ba musulmi ne cikakke ba ba musulmi ne na kwarai ba yanzu ana gabda shiga harkar siyasa da campaign da makamantansu a nan ne za ka yi mutane na maganganu suna faɗin abin da bai dace ba abin da ma ba su da ilimi a kansa su ta shiga gada a gicciye suna taya mutane faɗa a cikin abin da su ba su da kacewa a cikin. da shi da shi da suke takara ko suke adawa a siyasance duk kusan yankun juna ne a wani mataki kai kuma kana nan kana shan wuya kuma kai baka sani ba ko kuma ka sani amma ka mai da kanka sakare to kaga wannan babbar matsala ce abu na uku da al'imamun shafi ya faɗi shine kasbun halali neman halas duk abin da za ka yi duk yadda za ka yi ko ana ha maza ana ha mata ka tabbatar da abincinka da abin shanka da tufafinka na halas wallahi kar ka yadda don saboda wahala rayuwa ko saboda talauci ko saboda mutuwar zuci ya zamanto kai din nan ka shiga cikin neman kyamuyamiya domin shi mumini kullum kwaɗayinsa shi ne zamanto abincinsa da abin shansa da komai nasa ya zamanto na halal domin halal akwai albarka a cikin haram kuwa Allah yana ɗebe mata albarka ba ku ji abin da Allah ta'ala ya faɗi a Qur'ani ba a suratul baqara game da al'amarin riba yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaka. Allah yana ɗeba albarka a cikin riba kuma yana sa albarka a cikin sadaka a yau al'umma ta samu kanta cikin wani yanayi mutane da karfin siyasa sun ci haram kullum su ta damun malamai da tambayoyi gafta malam abu kaza idan an yi ya hukunci sa wai kullum so suke a ce musu abin da suke yi ko suke so su yi halin yanzu shekaran jiya nan in ba manta ba wani dan kwaya ko mun waya daga Kaduna yake man tambaya cewa an tambaye shi amma yana neman karin bayani a wajena cewa wani mutum ne kullum da safe zai ɗauki kuɗi misali ka ce kamar naira miliyan ɗaya sai ya shiga kasuwa wani a bashi naira dubu hamsin wani a bashi dubu ɗari da hamsin wani a bashi dubu ɗari uku wani a bashi kaza da yamma za a kawo masa kuɗinsa da kuma ƙari a kai wacce na ke tambaya yaya wannan hukuncin tun da ai yan kasuwa ne ya ɗauki kuɗin ya ba kuma kasuwanci suka yi na ce a ah, wannan abin da kan zabo kenan ai wannan haramun ne kai tsaye ai ya ba da bashi ne da ruwa wani kasuwancin aka yi kuma bisa wata ka'ida da wani sharadi in an ce an yi mubaraba ai mubaraba tana da ka'idodin da a shar'ance kamata ya yi a ce in ya ba da naira dubu ɗari za a yi kasuwanci na kwana ɗaya to shi kenan sai a duba mai aka saya mai aka saida riban nawa aka ci an cire riba an san an an cire uwar kuɗi abin da aka samu na riba wannan ne za a raba gwargwadon yadda aka yi sharaɗi ko shaidu ta kashi daya mai dukiya da ta kashi biyu ko shaidu ta kashi biyu mai dukiya da ta kashi daya ko su raba daidai a cikin yini guda daga safe karfe tara da yan kasuwa suka je kasuwa me za a yi da naira dubu ɗari har a samu a juya ta a saya a saida a tsarin kasuwancin irin namu na unguwanni ko na kasuwanninmu kamar nan sabon gari ko samun ko tudu da ko yaya ba kasuwanci ne da za a yi shi a ce online ba wanda shi wannan za a yi saye da sayarwa cikin yan mintoci a juya kuɗi ba wannan bane ba kasuwa ake shiga a ba mutane kuma za a ce musu a ƙarshen yini za ku dawo min da naira dubu ɗari da kuma dubu goma don Allah mai ne wannan haka ba shi ne da ruwa wai kuma wai wannan da wannan zai samu kuɗin da zai ciyar da iyalinsa da haka zai tafi umra da haka zai je aikin haji ya biya ma wasu da haka zai gina masallaci don a shiga a yi sallah ya samu lada don Allah menene wannan da yawa daga online businesses irin wannan nau'o'in kasuwancin da ake yi online mafi yawansu akwai matsaloli ciki mun sha ambatawa an sha tambayoyi akai ana ba da amsa an rubuta an faɗi a wurare da yawa muna ta gaya wa mutane saboda wannan kasuwancin galibi ba su ma san yadda tsarin kasuwanci na zamani yake ba da yawa da ke wanda ke shiga cikin sa ballantana kuma a yi magana akan matsayin shari'a akan wasu daga cikin nau'in kasuwancin amma haka mutane ke matsawa su ne cryptocurrency ko mai hali ne sai an yi dex coin ne wane ne coin menene coin za ka fashe ta fashe ba ta fashe ba za ka fashe ba duk da gani duk wasu ponzi ponzi abubuwa mutanen muna ciki musamman matasa kuma ga mutane ma abin mamaki har da masu kiran kansu ustadai su ne a gaba gaba kaga mutum yana ta matsa waya ka dauka yana azkaru ne a shawai yana danna waya yana bayin ne Don Allah wace irin musiba ce wannan wai dole sai an ci haram dole sannan za a arziki gemu ba zai tsaya ya ciye ba sai an sa mai haram ba za a samu tubabi mai kyau ba a yi tumat sai an sassa an ci haram wace irin rayuwa ce muka samu kanmu a yau maza da mata manya da yara jahilai da masu ilimi ne wannan to abu na uku ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallama a yin ji al-imam shafi'i shine mutum ya tabbatar da abincinsa na halal domin shi haram yana zama dalili na rashin karɓar addu'a kamar yadda hadisin nan da ke cikin arba'un nawawi hadisi na goma ya nuna ko inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin wani mutum wanda yake yana ya ka tafiya yana halin tafiya yana cikin damuwa yana buƙatar tallafi da taimako ya ɗaga hannuwansa yana roƙo ya rab ya rab allah ce wa wa فالله على ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له mutumin nan da yake addu'a yana roƙon Allah ya bashi mafita ya kawo masa agaji abincin sa na haram ne abin shan sa na haram ne tufafin sa na haram ne amma ciyar da shi da haram tun yana karami to wai ta yaya Allah zai amsa addu'a sa a shirke na rashin amsa addu'a na da alaƙa da ne cin haram kuma yana jawo kushin Allah kuma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah wa ajmilu fi talabi ku kyautata neman abinci ku kyautata neman abinci ku yi abin da ya dace ku bar abin da bai dace ba khudhu ma Allah ku nemi abin da yake na halal wada'u ma haruma kuma ku bar abin da yake na haram duk abin da yake na haram ku nisance shi innal halala bayyinun wa innal harama بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس da haka imamun shafi'i ya bayyana cewa abu na uku ne da zama abin da mutum zai ci da abin da zai tubata da shi da abin da mutum zai sha ya zama na adam sai na hudu ne ba su takawa tufatantuwa da tsoron Allah wanda wannan shi ne mafi girman tufafi sutura da bawa zai yi ado da shi domin dama Allah faɗi a Qur'ani wa libasu taqwa zalika khair tufafin tsoron Allah to wannan shine wata alkhairi abin da ake nufi tufafin tsoron Allah ya zaman to bawa ya tabbatar da zuciyarsa ya suturta ta biyayya ga Allah ya kuma nisanci saban Allah ya zaman to abin da yake bayyane da abin da yake koye na bawa ya zama duka yayi ne domin Allah don duniyar dan Allah tabaraka wa ta'ala kada zama yana bayyana da mutumin kirki ne shi amma a koye kuma ba mutumin kirkin bane kada zama yana nuna shi na Allah ne amma alhali a koye ba haka bane kada zama to yana nuna mai gaskiya ne alhali shi ba haka bane a koye kada zama to in ya ga ya je inda ba wanda ya san shi a tunaninsa ba wanda yake ganin sa a tunaninsa ya aikata saban Allah alhali kuma a bayyane yana nuna shi wani ne da wanda zai yi saban a bayyane da koye da wanda zai bayyana kirki a bayyane amma ɓoye saba dukkan suna da matsala ba ka mutum yi tsoron Allah hatta aikin haji Allah ya yi magana tsoron Allah na shi ne mafi alkhairu guzuri da bawa zai wa tazawwadu fa in khairan zadi at-taqwa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun kana so zama mutum mai tsoron Allah abin nufi tsoron Allah ka kiyaye umarnin Allah iyayenka ka nisanci hana-hanan Allah gaba ɗayansu a bayyane da ɓoye ka zama mai tunanin duk abin da ba za ka yi Allah bai na ganin ka da an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da ihsani me yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka zama mai tsoron Allah mai muraqaba da al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala sai abu na biyar dogaro ga Allah ko na hali ya zama to kai mai dogaro ne na gaskiya mai dogaro ga Allah tare da rukun dalilai kar ka zama ka zauna ka tangware ka ka farkwashe kai ba za ka yi komai ba kana jiran Allah ya kawo a wannan ba tauhidi ne ke kawo ba a wannan ba daidai bane dole ka tashi ka yunkura ka motsa kai kokarin ka ka bi dukkan matakai da hanyoyi amma kai kudurce a zuciyarka duk kokarin da zaka yi abinda Allah ya hukunta abinda Allah ya raba ya baka shi za ka samu amma kar ka zauna kada ka zauna ka ce kai kana jira wanda ya sa malamai suka ce akwai bambanci tsakanin at-tawakkulu da kuma attawakulu tawakkulu shine kai kokari amma ka tabbatar da a zuciyarka ka san Allah shi ke badawa kuma shi ke hanawa abin da ya zama sakamako na kokarinka daga Allah ne shi ne at-tawakkul ka zauna ka darshe ka turu ba abin da kake baka motsawa baka kokari baka komai kace kana jiran Allah ya kawo wannan baya daga cikin hanyar magana kada bawa ya yanke kauna a lokacin da ya zanci kansa cikin wahala ko cikin tsanani kada ya yanke kauna haka kuma kada bawa ya rudu a lokacin da ya samu kansa cikin wata ni'ima ta Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda duk ya dogara ga Allah dogaro na gaskiya Allah ya ishe shi haka nan Allah ta'ala ya faɗi a Ƙur'ani, wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ne bayi mu'minai suke dogaro kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra idan da za ku tawakkali ga Allah yadda ya dace ku tawakkali ga Allah da gasken gaske to da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu da safa tsuntsu zai tashi cikin sa kwararre ba komai a ciki yansu ba komai amma zai tashi ba zama yake a sheka ba tashi yake firre ya tafi ya je nema sai da yamma kuma zo nan tsuntsun ya dawo cikin sa a cike kundunsa ya cika me yayi yayi tawakkali ga Allah ta hanyar fitan nan tashin nan ai za ka ga wani lokaci da safe tsuntsu ya tashi fili ya kwana a wata bishiya kusa da gidanka ko kusa da gidanku kaga ya tashi ya nufi yamma bayan kamar rabin minti sai kuma ga ya canza hanya ya dawo me yasa Allah ya masa wata ilhama ya ga cewa kila can da zai je ba lalle ya samu wani abu ba saboda haka sai ya dawo ya canza wuri a dalilin wannan kokarin da yayi sai ga Allah ta'ala ya bashi zai da da kundinsa a cike a ce ana son bawa ya zama mai kokari kada ya zamanto talasuru kada ya zamanto su su su ya zamanto wani sha sha sha ya zauna bai zai kashe ne ma ba ba zai kokari ba sai dai a bashi sai dai ya jira wani ya kawo masa sai dai ya roka ya mai da roko da neman taimako a matsayin sana'a wannan ba ɗabi'ar mumini bane saboda haka ya koyan uwa masu girma mu ji tsoron Allah ni da ku mu ji tsoron Allah yadda ya kamata mu kiyaye dokokin Allah a bayyane da koye mu sanya waɗannan ɗabi'u guda biyar da al-Imam Shafi'i yace khairud dunya wal akhirah na cikin su alkhairin duniya da lahira na cikin waɗannan ɗabi'u guda biyar da haka mu sa su a kan ranmu mu sa su a gabanmu mu ɗabi'antu da su mu siffantu da su mu aiwatar da su mu zamanto masu aiki da su mu zamanto gaba ɗaya mun tabbatar da su a cikin rayuwarmu kuma mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu a kansu sannan mu tunatar da iyalanmu a kan mahimmancin kiyaye waɗannan ɗabi'u guda biyar ɗabi'a ta farko kamar yadda muka ji al'imamu shafi ya ambata gina nafs wadatar zuci wadatar zuci. ‘yan’uwa, wannan ne abu na farko da ya zama lalle mu ɗabi'antu mu kuma siffantu da su abu na biyu kafful aza kamewa daga cutar da mutane abu na uku kasbul halal neman halal a cikin abinci da abin sha da tubabi ya zama duk na halal abu na hudu libasu taqwa dabi'antuwa ko kuma tufatantuwa da tsoron Allah sai abu na biyar a siqatu billah ala kulli halin dogaro da Allah da yadda da Allah da kuma yin kokari wajen tabbatar da alkhairi tare da yadda da duk abin da ya faru an san daga Allah ne a kowane hali muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'in Allah ya mana muwafaqa ya dakatar da mu Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ilimi mai amfani ya sa albarka cikin iliminmu ya sa albarka a rayuwarmu da dukiyarmu da iyalanmu Allah ta'ala ya sa albarka a cikin mu da lokacinmu muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka halin da muke ciki a wannan ƙasa na damuwa da kuma rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali da halin talauci da fatara mai naci da tsadar rayuwa muna roƙon Allah ya ba mu fita da gare su ya Allah muna roƙonka halin da al'umma take ciki musamman a arewa maso gabas da arewa maso yamma da ake samun tashin hankali da sace-sacen jama'a da garkuwa da su da yanyanka mutane da zubar da jinin bayan Allah ba su zuba ba su gani ba ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina waɗanda duk suke da hannu a cikin wannan ya Allah ka san su Allah ka yi mana maganin su muna roƙon Allah ta'ala ya kama hannuwan shugabanninmu zuwa ga abin da yake so kuma ya dinsu ya musu muwafaka da abin da yake na alkhairi Allah ya sa su zamanto masu alkhairi gare mu waɗanda ba masu alheri ba ne muna roƙon Allah muna tadarru'i muna ainihin wato wasuli da ayyukanmu na alkhairi gaba ɗaya wanda muka sani da wanda mu sani ba muna roƙon Allah ya canza mana su da wanda suka fi su alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana sauki a cikin rayuwarmu Allah ta'ala ya kawo mana sauki Allah shiryar da ƴaƴanmu da ƴan matanmu da zuriyarmu baki daya Allah ya kawo kwanciyar hankali a cikin al'amuranmu ya kawo kwanciyar hankali a cikin jama'a اللهم ارزقنا غنى النفس والقناعة بما قسمت لنا وإنا على كف الأذى وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم ارزقنا كسبا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم تجنبنا الحرام ما ظهر منه وما بطن اللهم ألبسنا لباس التقوى وزينا وزينا بزينة الإيمان وارزقنا الثقة بك وحسن التوكل وحسن التوكل عليك في كل عالم يا رب العالمين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 فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائكم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا الله